يا أيها الإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau ɗaya ina je ga watan jimadal ula ko na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da goma daidai ga watan biyu na shekara ta goma sha 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ƙa'idu shi'ati al'imamiyyati al'ismai a shari'a littafin da yake fayyace mana a ƙidun shi'a al’ismai a shari'a masu bin wato limamai goma sha biyu din nan ana iya kiransu da ma'a shi'a al-ja'fariya duka ɗaya ne idan ba a manta ba muna karkashin imaninsu da littattafai shine aka jero mana littattafai ɗaya bayan ɗaya har goma wanda suke imani da su a yau za mu tashi a littafi na goma sha ɗaya mai suna sahifatun namus sahifatu an namus don ba manta ba na ce sahifa ne fallon takarda haka buɗaɗɗiya kawai ta ce sahifa sai kuma mushaf shi kuma littafi ne mai falle da yawa sai allahu shi kuma allo kenan yau sahifatun namus wato wata takarda ce a matsayin wato fefa guda ɗaya wanda ake kiranta sahifatun namus maktubun fiha ita wannan takardar fallen takardar maktubun fiha asma'u shi'atihim ila yawmil qiyama a cikin wannan an rubuta dukkan sunan ɗan shi'a a ta da duk wanda yake kan shi'a da yake aƙidan shi'a da zai yi amma sunan shi already ya shiga wajen har ranar tashin kiyama ina fata an gane ko na'am idan kawai ka je kace kawai da Allah a duba mun sunan wani kawai da an duba in dai kai dan shi'a ne za a ga sunanka a wajen na fata an gane kawai duka a yi duk wani dan shi'a sunan shi na ciki ina fata an gane ko to ita ce sahifatun namus <clears throat> idan aka duba aka duba aka duba a ce mm, mm, wannan ba kan misali aka duba sunana <laughs> misali ko na mu'azu ko na malam ibrahim ko na yusuf a ce kai wannan baya cikin nan littafi amma matukai wai kan san shi'a ne duk wanda zai shi'a yake cikinta daga lokacin har ranar tashin kiyama sunan shi nan ko da za a aike shi nan gaba ya yi shi an already kafin ma ya zo duniya inda zai shi a sunan shi na ciki kawai iftarau sun kirkiro hujja game da haka an hababata alwadiliya daga hababatu alwadiliya kala ta ce, li abi abdussalam na'am li afan li abdullahi alaihi salam ko na faɗa wa abu abdullahi alaihi salam wane ne kenan wato sayyidina Hussein ji hababatu wadiliya kenan ta zo ta tambayi Hussein alaihi salam radiyallahu anhu kai ta ce inna li ibna akhin ya kai Hussein ni nan ina da wani dan dan dan uwana bi mara dan kani shi ko dan wan shi kenan dan wanta ko dan kaninta wa huwa ya'rifu qablakum ya san ku da ku da darajan yana girmama ku wa inni uhibbu an tu'limani ni ina so ka sanar da ni amin shi cikin yana cikin shi an ku masu binku Kala wa masmuhu yace ya sunan shi kala Kuntu sai ta ce na ce fulanu ibnu fulan wani dan wani kawai ba bayyana sunan ta ce wani dan wani ta bayyana masa sunan kala sai ta ce faƙala sai ya ce mun ya fulanatu ya ke wance ikira wata ce hatin namus ɗauko mu wannan takardar namus ɗin faja'at bi sahifatin tahmiluha kabira sai ta zo da wannan fallen ƙatoto tana rike da shi sharaha sai ya warware fallen takardar ya warware shi ya warware shi ya warware shi kuma nazara fiha sai ta duba list list list list list list din sunayen faƙala na'am huwa za ismuhu wasmu abihi hauna tabbas ga sunan shi nan da sunan baban shi suna nan ga sunan saboda haka yana daga cikin shi'a ina fata an gane wani irin list haka ka buga shi eh kwa ga shi nan kwa ka wani dan wani fa eh to ga shi nan shi koma yana cikin yan shi'a wannan ku duba footnote basairu darajatil kubra ko basairu ad-darajat al-kubra sunan littafin da aka ambaci wannan mujalladi na daya shafi na 341 a ƙarƙashin babu ma indal a'immati alaihimus salam min diwani shi'atihim alladhi fihi asma'uhum wa asma'u aba'ihim a ƙarƙashin babin da yake nuna abin da ke hannun manyan shi'a na rekod rekod rekod shine diwan in an ce diwani to inda ake rekodin din abubuwa ake ta rubuta sunayen yan shi'ansu mabiyansu da kuma sunayen iyayensu kowa da sunan shi da na baban shi kowa da sunan shi da na baban shi suna da wani babban rekod da ya listin sunayen har ila yau ku duba littafi mai suna biharul anwar jalladi na 26 shafi na 121 a ƙarƙashin babu annahum alaihimus salam babin da yake cewa lalle fa su limamai ya arifunan nasa bi haƙiƙatin iman suna sanin mutane bisa haƙiƙanin irin imaninsu wa bi haƙiƙatin nifas suna gano kuma in kai munafiki ne ba mai imani da su ba in kai mai imani da su ne imani na hakika sun sani in kuma kai munafiki ne ba mai imani da su ba ne sun sani wa inda hum kitabun domin suna da wani littafi fihi asma'u ahalil janna wanda duk listin yan aljanna na cikin littafin wa asma'u shi'atihim da sunayen dukkan yan shi'a magoya bayan su wa a'da'uhum da sunayen dukkan makiyan su ahlu sunna fa kenan ina fata an gane ko wato littafin suna da rai kudin dukkan yan shi'a magoya bayan su da dukkan makiyan ahli sunna ke duk suna da sunayen su in ma ka nuna kai dan shi'a ne magoyin bayan su a baki da sun duba listin can za su ga ƙarya kake a shekara cikin listin maƙiyansu a zahiri kake bayyana mutane a waje cewa kai nasu ne to za su gano ka za su gano ka suna da listin 'yan aljanna kuma duka sasunan duka kawai sun warware suka kalle ka suka mana suka yi bayanin ka sai suna ɗaya su ce aji ƙarya yake nan bai tare da mu ka sunan shi inda ya fito can cikin maƙiyanmu na fata an gane wai a karkashin wannan babin za ta samu wannan magana wa annahu la yuziluhum khabarun mukhbirin amma ya'lamuna min ahwali duk labarin mai labari baya kau da su daga abinda suka faɗa ko suka sani na yanayinka sun san halinka already cikin littafin duk yanda za ka zo ka faɗi wata magana a'a ba haka bane ba zai gusar da su ba saboda sun ga sunanka a Allah ubangiji ya rufa asiri سيدنا ناشا صحيفة الأبيضة نعم إيه؟ نعم نعم فنشرها سي وروى وللكتاب وإذا الصهف نشرت نعم نعم نعم نعم ma'anan shi na'am ha'un ne na'am huwa ga ismuhu ina fata an bi ma'ana na'am kalma eh ma'anan na'am ne a rubuce ma'anan ta na'am eh wanci ga sunan shi ina fata an gane ko kun gane ma'anan ai eh sai sai na biyu na sha biyu littafi na goma sar akwai sahifa akwai wata falle ma wata fallen takardar ita ma wata fefa doguwa wanda ake kiran shi sahifatu al-abita ko ubaita ne ko abita ne dai Allahu alam ba su jan ake abita ko ubaita ne ba su dai wasali ba amma sahifatu al-abita abita ko ubayyita duka dai zai iya ɗauka haka amma ba a wasance shi ba sun sauta kalma idan ana so ka fahimci da aka yake bi fathin bi fathil ba'i wa sukuni kaza wa kaza wa kaza ya bayyana maka inda take takan yi abita ne takan yi ubayyita ne takan yi ubaita ne duka sunanta da ke wannan kuma iftarau ala amiril mu'minina ali ibn abi talib an kirkiri ƙarya aka danganta shi ga amirul mu'minin sayyidina ali Allah uban yarda da shi wai annahu kala wai ya ce wai ya ce alhalin wa hashahu aka taubai fada ba har ga Allah don irin wannan maganan bai ba za ta ma fito daga bakin amirul mu'minin ali radiyallahu anhu wai ga abinda da yake a cikin wannan takardar wa aimullah na rantsai muku da Allah لو أنشطوا ويأذنون Wato da zan samu nishaɗi in samu lokaci a mun izini kuma in ba ku labarin abin da ke cikin wannan takardar to hatta ya hula alhaulu la'u'idu harfan daga yanzu inna idan na fara ba ku labari karanta muku abin da ke cikin littafin nan har shekara ta zagayo kamar ranar da ya fara in nan ba tare da ya maimaita wani harafi da ya faɗa a can baya ba leta ɗaya da ya faɗe shi a yau kullum yana bayanin littafi yana karanta shi yana karanta shi ba za ka samu har shekara ka zagayo ta tarar da shi ba za ka samu inda ya warwar inda ya maimaita menene harafi ɗaya daga cikin harufan da ya faɗa a can baya ba ya ce wa aimullah harin tsaye muku da Allah ina indi la suhufan kathira la suhufa kathira ni din nan ni aliyu kenan ina da takaddu masu yawa qata'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahli baiti wato wanda suke ɗauke da bayanin wato wanda eh, suke danganci annabi sallallahu da iyalan gidansa wa inna fiha a cikin waɗannan takaddun la sahifatun akwai wata takadda yuqalu lahu al-ubayta ko abita shine wannan din kenan na sha biyu wa ma warada ala al-arabi ashadda alaihim minha kai laraba ba su taɓa gamuwa da tashin hankali mai tsanani a rayuwarsu ba irin lokacin da wannan takardar ta fito me ya tayar ma laraba hankali wa inna fiha la sittina qabilatan min al-arabi mubaharajatan wato akwai waɗansu ƙabilu na laraba ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sittin wanda gaba ɗayansu laraba na jabu ne ba laraban asali ba ne malaha fi dinin lahi min nasibun ba su da wani rabo ma a cikin addinin Allah suna so su yi kwandemin in laraba ma gaba ɗaya saboda karka yadda Bala da balarabe ka riƙa nuna ce balarabe shi ne aka saukar musu da alkur'ani da larabci su ne aka aiko manzo sun suka yi tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallam abokantaka da shi sun suka amshi wahayin nan sun suka rigayi kowa zuwa game. zuwa ga musulunci da karɓar musulunci ko ba haka ba to an ce maka akwai kabilu har cikin na larab dukkan su na jabu ne ba su ma da rabo a addinin Allah so suna so su nuna addini a wajen su original din a wajen su yake su shi'a kenan farisawa banda larabawa saboda haka ban san qur'anin da ya sauka da aka ce bi lisanin arabiyyin mubin ban san da suwa ake yi ba ina fata an gane ko to haka za ka tara Allah ubangiji ruka mana asiri kullum idan kai kondemin asali inda abu yake zuwa to kaman ka yawa ka ka nuna mutane abinda suke rike da shi kenan da me da aka tambaye ka me hujjan ka can din zaka faɗa to an yi din shi daga can to kaga sai a nuna duk abinda kake kai kenan kana rike da abu jabu ne wanda ba haka ba Allah rufa mana asiri wannan eh, maganar kuduba duba basairu ad-darajatil kubra Jalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da uku a ƙarƙashin mai babu babu akhiru fihi amrul kutub wato babu na ƙarshe wanda ya shafi al'amarin littattafai irin nasu ɗin akwai biharul anwar jalladi na abin nan shida ko shirin da shida shafi na talatin da bakwai da kuma sittin da bakwai babu jihati ulumihim alaihi salam babin da yake fayyace mana irin girman ilimin da suke da shi su limamai wa ma indahum min alkutub kutub da irin littattafan da aka ba su nasu na musamman wa annahu yanquru fi azanihim wa yankutu fi qulubihim ana karanta shi a cikin kunnuwansu kuma ana rubuta shi a cikin ana rubuta su a cikin zakatan sai littafi na goma sha uku akwai aljami'atu aljami'atu littafi mai suna aljami'a duk fa su aka ba su ga waɗanda har goma sha uku na ƙur'ani a ciki game da wannan littafi mai suna aljami'atu iftara alkulaini babban shehin su alkulaini ya ƙirƙiro hujja domin tabbatar da shi ya ce an abi basirin an karɓar daga abu basiru an abi abdullahi daga abu abdullahi shine al-husayn radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu qala wai ya ce wa inna indana al-jami'a tabbas mu muna da wani littafi mai suna al-jami'a wa ma yudrihim al-jami'a sun san menene al-jami'atu innan kuwa qala sai ce qultu nace in ji abu ju'iltu fidaka an sanya ni fansa a gare ka akramakallah wa man jami'atu ne wannan jami'atu din qala yace sahifatun wata fallan takarda ce tuluha tsawonta kawai sabu'una zira'an zira'i nawa amma bi zira'i rasulillahi da zira'in annabi aka auna shi <laughs> ina fata an gane ko auna cikin haka zira'i fa shine daga nan gwiwan hannu ka auna abu daya biyu ka ta tafiya uku har sau nawa saba'in ina jin zai wuce masallacin can zai kai gamji ok yin jira ba ko ko da akwai gan kwantiti sabi to zai kai daidai ina kenan na? na? kasu na ba zai kai ba? zira'i saba'in haka ko? to amma wai da zira'in annabi aka gwada shi har rubutu ne daga farkon shi har wa imla'ihi min falqi fihi wato abinda aka rubuta manzon Allah ne ya yi dictating in shi ya yi shiftan shi da bakin shi da yawun bakin shi ya faɗa aka rubuta wa Khafi aliyin bi shi kuma rubutun rubutun har raitin din sayidina ali ne rubutun sayidina ali ne da har raitin in shi aka rubuta shi kuma abin da aka rubuta dictation ne daga yawun bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me a ciki me aka rubuta din fiha kullu halalin wa haram eh cikin wannan takarda akwai duk wani abu da ka sani na halal da na haram wa kullu shay'in yahtajuhu an-nasu ilayhi da duk wani abin da 'yan adam suke bukatan shi a rayuwarsu yana ciki kai hatta al'arshu fil khadash al'arshu fil khadash shine khadash shine kujewa mutum ya kushe ka haka a je a auna a ce ya kushin nawa ya dace a biya a ɗan sa maka tara ina fata an gane ko hatta tara a ce wani ya kushe ka da kuma taran da za a yi ma ya kushin ma a rubuce a ciki sun yana rubuce a ciki hatta ya kushi da wani zai maka a rayuwanka da taron da in an kai in aka yi rigima da taron da za a yanka idan aka yi wannan ya kushin duk yana cikin littafi a nuna maka komai bai boye ba littafi ina fata an gane ko to da wanne za a ɗauka ne kowanne aka bada a ce akwai komai a duniya da na lahira a ɗauko na ce duka yanzu wannan halar da harafin duk ba a faɗe shi mun samu fatima ba san duka in ka bibiya ya ka samu abinda wance yake dauke da shi shine wannan yake dauke da shi shine wannan a wadata da ɗaya mai. wannan bayanin ku duba usulul kafi mujallabi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya zuwa ɗari ɗaya da saba'in da biyu a ƙarƙashin kitabul hujja babun fihi zikru sahifa wal jif wal jami'a wa mushafu fatima a babin da aka ambaci waɗannan littattafan nan za ka je in ka je usulul kafi za ka samu duk waɗannan bayanai. ina jin littattafan sun kare dama mun ce su goma sha uku ne malaci a ta'aliq ga wani ƙarin bayani ta'aliki da malami mawallafin littafin nan yayi yace inna min aghrabil umuri wa ankariha yana daga cikin abubuwa na ban mamaki da abubuwa mafi muni an ta kuna kullu hadhihi kutub wai a ce duk waɗannan littattafan goma sha uku din nan wai a ce wai kad nazalat min indillah wai dukkan su wai a ce daga Allah suka sauka duk a ce wai Allah ne ya saukar da su ya ce wannan al'amari yana daga cikin abun ban mamaki da abun maƙi ma kawai ka danganta irin waɗannan ma a wajen Allah واختص biha amirul المؤمنين Ali, sannan kuma ku duba dukkan su inna an keɓance amirul mu'minina ne sayyidina alwai shi duka aka keɓance shi da waɗannan littattafan sai wal a'immatu min ba'dihi sai kuma limamai goma sha biyu din nan da suka zo bayan shi su Husaini su Ali su Muhammad su Ali su Jafar da suna amma walakin na ha abun mamaki shine wai duk yawan waɗannan littattafan kuma Allah ayi ne ya sauko da su kuma ga sayyidina Ali duka ga limamai amma wai ba su gushe ba tabka maktumatan anil ummati wai har yanzu an boye su ga al'umma ba a fito da su suka gani ba sai limamai kawai suka san wa bizzat yake musamman ma ankum hatta ku mabiyan shi'a din yan shi'a ma an ki a fito da su a bayyana muku su ku gansu sai dai a ce suna hannun limamai suna hannun lima ina suke har yau abin da dai kawai ke hannunsu hatta su in ma yan shi'a shine qur'ani na ko ba haka ba to fake one din ne dai a hannunsu da suke cewa fake one din ne eh, eh, na jabun wannan ɗin, wanda suke ta alu sunna suna rike da su dai shine a hannun su ma shine a hannun su to har yaushe yau shekara nawa tun da sayyidina ali ya rasu ba a fito da ko ɗaya ba to me zai amfani al'umma a ciki idan alheri na ciki don me za a ɓoye su a fito mana jama'a su amfana amma har yanzu mu ba mu ga wani littafi a hannunsu ba in banda wannan ɗin da suka cewa jabun ne ko ba haka ba babu har yau hmm? wa bizzati ankum ayyuha shi siwa alqur'an siwa qur'anu ahli sunnah mu duk littattafan mu har yanzu ba mu ga wani abu ba fa a duniya in ba qur'ani nan na ahli sunna da suke ta feko ne jabu ne to su ma yana hannun su sake shi mana su kawo wancan din kuma a kawo littattafai masu kunshe da alheri da mai ɗimbiya a ƙole koyewa al'umma har yau tun zamani sai dina ali har yau ba a bayyana ba yana hannun lima limami wani ya rasu yana hannun wani ya rasu ya miƙa ma wani ina suke ina suke har yanzu wallabi ya taqiduhu shuyukuhum tahrifahum wannan dai da shehunansu suke cewa jirkitaccen ne wa nafsahu kuma suke da aqidan cewa tawayayye ne shine dai a mu a hannun su din har yanzu ba mu ga wani madadin shi din ba fa ma'ana idan to kaga wato ma'ana anan kenan ikhfa'u a'immatikum li hadhihi al-kunuz as samawiyyah ankum ko yan shi'a mabiya manyan shehunai shehunan ku sun boye ku manya manyan taskoki na littattafai da aka saukar muku sun ɓoye muku su aka mata ku yi challenging ɗinsu su fito da su kuma ku tambayi su me yasa suka ɓoye kuma ku tambayi su me yasa sai jabun ne kullum wannan qur'anin aluzuna me yasa sai shine a hannu kullum shi ake gani har ta su ma a hannun su ɗin hatta su ma a hannun su ɗin me yasa in za a ja aya sai a jawo da wannan hatta su ɗin ma Mai san za ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman a karanta shi din alhali waɗancan suna nan babu harafin wannan ko ɗaya ko a cikin waɗancan hin muji ana karanta iri waɗancan din amma har ina har yaushe jama'a suna ta mutuwa ba su ga alheri ba har har ina har abun nan ko ba ku gane ba ni ne na kunsa abu kai na ajiye ana ta mutuwa ana bukata a ci to me amfani an zo da ci? Kur'ani da aka saukar tuntuni ga cikin zamanin annabi ga shi har yau ana amfana da shi kullum buga su ake to kaga akwai akwai coge kenan akwai dungu a abin ko a fito da shi ko a haƙura kawai a dama wannan in sai ran da wancan ya fita Allah rufa yake wa akhiran jimala yake daga ƙarshe aina Alƙur'an wa aina hadhihi alkutub ina za ka iya haɗa waɗannan littattafan ma da Alƙur'ani? ina su ina Alƙur'ani? qalu wa huwa al'an suka ce ai shi yanzu Alƙur'ani, ai Alƙur'an mawjudun yana nan inda maulana almahadi yana nan a wajen shugabanmu mahadi tare da alkutubu samawiyya shi asalin qur'ani yana na a wajen imam mahadi tare da littattafan da Allah ya saukar daga sama wa mawarithul anbiya da sauran abubuwa da aka gado daga aka yi gadon su daga annabawa to kullum suna hannun mahadi mahadin nan fa in ya fito sai kiyama ko alama ne na alkiyama to a lokacin ne za a karanta mutum yana kishin abu yana kishi yana kishi sai da yazo mutuwa ka ce za a bashi ruwa yanzu ya mai mai a lokacin ya ka gargara ai da tuntuni ai ta amfana da alkhairin da yake ciki ai ta amfana eh waɗannan sun mutu bayan sun amfana da shi waɗannan su zo su mutu bayan sun amfana da shi amma an kulle abu kawai yana hannun mahadi kullum kullum yana hannun mahadi su mai amfani saukar da shi din ƙur'ani nan mai Allah ya ce annabi wa ma huwa alal ghaibi bi annabi bai taba ɓoye wani abu na gaibi na wahayi da aka masa ba kuma annabi ya isar da shi gaba ɗaya Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau nan na cikita muku dukkan addinin ku kuma na cikita muku dukkan ni'ima duk wata ni'ima da kuke son ta an riga an sanya ta a Qur'ani na yarda muku alkur'ani ya zamanto musulunci shi ya zamanto shi ne addini duk wata ni'ima tana cikin musulunci duk wani jin daɗi da ni'iman da kake gani kana cikin shi to in ba ni'imar musulunci ka samu kanka a ciki ba to wallahi baka cikin ni'ima baka cikin ni'ima kana cikin tashin hankali to Allah ya rufa mana asiri to saboda haka ku duba wannan maganar da suka yi yana cikin wato al'anwaru numaniya juz'i na biyu shafi na 262 nurun fi ya bis salawat akwai manatibu ali abi talibin juz'i na ɗaya shafi na 204 sifatul a'imma wanda ya bayyana sifofin limamansu to mala yace fahiya mahzunatun duk littattafan nan goma sha uku din fa? ana nan an ɓoye su inda mahadihimul muhtazar wajen mahadinsu da ake jiran fitowansa suke jiran fitowansa munzu ma yuqaribu al alfa wal mi'atai sanatin yau kusan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kenan suna nan a ɓoye an ajiye su an kulle an ɗaure alhalin an saukar da su don suwa tun jama'a amma yau sama da shekara dubu suna nan ajiya daure. limaza limaza me yasa a falata kunu hunaka aidin khabitha anya babu makirci hannun yahudawa khabisatun saba'iyatun yahudiyya anya babu hannun yahudawa kuwa Dastar hadihin riwayat fi kutubi wanda su suka je suka cusa irin waɗannan maganganu cikin littattafansu. an ya ba ma ce yahuda kuwa wa kadhabat ala aimatikum anya ba yahuda ne suke wa limaman ku ƙarya suna bi fa nahnu na'lamu jami'an domin mu mun sani gaba ɗayanmu annahu laisalil lil na illa kitabun wahidun wa huwa alqur'anu mawjudun mahfuz musulmi ba su da wani littafi a duniya sai dai littafi guda ɗaya wa huwa alqur'anu shine alqur'ani mawjudun yana nan kuma tun zamanin manzo Allah har yau kuma mahfuzun Allah ya kare shi ya kiyaye shi domin Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma in ji Allah ya ce mu za mu kiyaye shi akwai kiyayewa na Allah na musamman da yawa alkur'ani akwai kiyayewa na biyu da ya samo waɗansu bayi ya musu ni'ima ya zaɓo waɗansu ya ba su ikon haddace alkur'ani ya installing su a kirazan jama'a wallahi azim da yau duk za a ɗau wani ƙur'ani a duniya inda aka gan shi a ƙona to cikin dare ɗaya sai al'alar sun rubuta shi to kaga a shi Allah ya kiyaye shi a rubuce ya kiyaye shi ya kiyaye shi a cikin kirazan waɗansu domin masu haddace ƙur'anin Allah ne ke zaƙo su ya zaƙo su musamman don wannan aiki kaga wani yaro ma malam ɗan shekara goma tara ashe ya haddace ƙur'ani ana mamaki kai kuma alma ya ta nuna ka yi ta bugawa ka yi ta bugawa ka yi ta bugawa ka gaji kawai ka ɗebe tsammani ka ajiye can bayan wata biyu ka ɗan ɗauko inda da ka miƙe ɗin he ka samu ya koma fresh ma mana he ina ba yadda ka ka buga ka buga ina fata an gane to amma waɗansu sai Allah ya zaɓo su ya fikin wannan ya fikin wannan irin su malam abubakar masu sanin mana sallah a nan ya yi fikin ɗinsa ya yi fikin ɗinsa ya yi fikin ɗinsu fikin can ya fikin can ya zuba musu alkur'ani zuba musu yaro ƙarami ko kai ne ka je kana sallah da yaro ka ce zo mu yi sallah yana islamiyya makaranta hadda ka kamo wata sura sai ya ce baba ba haka bane gara ka zage danzi shi ɗigo in ka sa mara'un ya zamanto zayun sai an cire ɗigo sai an cire shi ana zaune to haka za ka tarar to shi ya sa Allah ce mu muka saukar da littafin ko mu muke kare shi akwai kariya ta Allah ta musamman ya kare littafin gashi nan an rubuce igo in an kara sai an gani shafi ɗaya in babu sai an sani sannan kuma ya samu ya zaɓo sa kawai ya yi installing din shi kawai ya yi installing shi ko babu ƙur'anin nan kwata-kwata yau an kona su to sai dai a gama da mutane kuma wanda kake zata ka bari din sai ka ji sun haɗo shi ka Allah ya kare littafin ina fata an gane ya aka maka bible din duniya duka ka kawo su aka maka na yarba aka maka na hausa aka heka aka maka bakin daban-daban heka same su daban-daban ka samu irin qur'ani nan ban kuma a rubuta shi bible din da harkin da aka saukar da shi a karanta su shi kuma da harfin da aka saukar da shi ne ake karantawa haka za ka duba duk wannan bayan da kake karanta da turanci ba da harfin turanci aka saukar ba wani ne ya fasa haka za ka tara wannan yana daga cikin ni'ima Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa amma ta'addudul kutub amma yawaitan littattafan nan nasu har goma sha uku فهو من خصائص اليهود ولا يرى فتى تشكين داما أبي أن يهوداوا والنصارى تكريتوشي يوانشي حتى سكي ولي تتفن سكا فاشن فاشن سكي ونن سكي ونن سكي ونشا كما الله يتبت ريك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون Allah ce azaba ta tabbata domin farkon ma farkon ma ayan afa tasma'una an yu'minu lakum waɗannan yahudan kuke zato wai har kuke sa rai za su yi imani sai da musulunci nan su yi imani da ku wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah waɗansu malamai sun kasance suna jin maganan Allah sun mai yuharrifunahu su zai su cancanta shi su baki ma'ana daban min ba'di ma Kaluhu bayan sun san ga ya zo din su zai su canza. wa hum suna sani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu da mumunai sai su ce sun imani kuma suna tare da su wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah alaykum yahajukum bi inda afala taqilun aw la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun fa minhu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun mabiyan su ba su san komai ba illa amaniya amaniya sai buri mu ne Allah mu farkon shiga aljanna mu ne kaza mu ne gishiri mu hanya mu fitilan duniya mu kaza mu kaza su ne numban sai dai buri kawai ba aiki Allah ce da suka ce lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara eh tilka amani Allah ce wannan magana ce ta baki kul hatu burhanakum ku kawo hujja da ta tabbatar da ku yan aljanna ne a cikin suratul baqara Allah ya challenge nasu kul in kanat in kanat menene da in kan lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fa fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin in ku ne da aljanna ku kadai akai aljanna don ku to Allah ya ku yi burin mutuwa mana ku yahuda ku zo ku yi burin ku mutu ai ba a shiga aljanna sai an mutu me yasa ba wanda ya kai ku tsoron mutuwa ai wanda aka yi aljanna don shi ya kamata kullu ya rika burin mutuwa don ya je ya shige ta Allah ke fatamannawul mauta in kuntum sadiqin nake ƙarya suke walan ya tamannawnahu abadan har abada ba sa burin mutuwa me yasa ma qaddamat saboda ta'asa da barnan da suka yi da hannayensu su ne zub da jini su rubuta ƙarya su ne rubuta littattafai su ce daga Allah ne su ne kisan kai su ne kera wannan su ne liwaɗi su ne shan giya su ne masu manya manya hoto su ne masu duk wata barna da ka sani a doron ƙasa haka Allah ba ya challenge din su Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allahu akbar afala ya kuffu shuyukhu shi'ati an mushabahati al-yahudi wan nasara yanzu manya manyan shehunai shi'a ba za su bari su kame daga barin kamancece ne da yahuda da nasara ba hmm? za su bari yahuda sun riga su su rubuta littattafan su ce daga Allah su ma su zo su rubuta su ma shehunan shi'a su ce wai duka daga Allah ne ba za su bar kamancece ne da Yahudi da nasara ba bayanin da malamin ya yi kenan matsala ta biyu dama an ce a can farkon tambayan idan kuka duba game da imani su da littattafai ko aka ce kafin a fayyace mana imani da littattafansu akwai matsaloli guda biyu ku duba tambaya ta saba'in da biyar kunga ga almas'alatul ula matsala ta farko ita muka karasa a yau shine suna fa shehunan shi'a suna imani bi anna Allah ta'ala anzala kutuban ala a'immatihim ko yawa wannan ita ce mas'ala ta farko suna da wani imani na musamman cewa fa akwai littattafai na musamman kafin ma a zo kan Qur'anin nan da aka saukar wa limaman su to yau muka gama wannan mas'ala ta farko mas'ala ta biyu yu'minu suyukhu shi'a Shaihunan shi'a suna imani fa bi anna jami'al kutubi ce, dukkan littattafan samaniya da Allah ya saukar daga sama waɗanne ne kenan at-taura injila zabura alqur'ani sufi ibrahima da sufi musa wanda aka bayyana mana to suna fada wata irin aƙida da imanin cewa duk waɗannan littattafan inda a immatihim suna asali suna hannun limamansu wa annahum yahkumuna biha bainan nas sannan su ne masu hukunci tsakanin mutane da su suna hukunci da su tsakanin mutane ba su yadda fa littattafan nan suna hannun wani ba in ba limaman su ba Attaura da zabura da injila da alkur'ani da zobe ibrahim da mulki hujja anan fa iftara hujjatuhum alkulaini babban hamsakin malamin da suke ji da shi wajen kafa hujja da maganganunsa mai suna al-kulaini ce anna imamahum abul hasan lallai limamin su jagoransu su abul hasan al wata rana ya ɗau injila ya karanta mama nasraniyin a gaban wani kirista yuqalu lahu peri ana kiran kiristan peri shine beri dinnan don laraba su da ki p a wajensu ba ne sai za haka da suna ce banadol Imana ma'ana panadol kenan suna ce ba su iya ce polis ba sai su ce police to sunan wannan kiristan berry bi ma'ana peri fakala peri peri da ya ji limamin shi an su nan yana ta karanta injila ma mana. yace kai iyaka kuntu atlubu منذ 50 sanatan aw misla ce kai shehi ai irin ka nike nema tun shekaru hamsin da suka wuce kai nike nema ko irinka. ka mai ilimin injila haka kala sai yace a take kai fa amana teri sai teri ya imani kawai imani da shi'a ko menene uku wa hasuna imanu kuma imani shi kyau saboda ya ji injila tsabanta kamar yadda aka saukar da ita a bakin shehin shi'a wa ta'ala imama sai ya tambayi wannan shehin shi'a fa qala ta kai anna lakum at-tauratu wal injilu wa kutubul anbiya ta ya aka yi a taura da injila da dukkan littattafan da aka saukar a annaba'in nan ta ya aka yi suke hannunku suka koma hannunku qala sai ce inda hiya inda na wirafatan min indihi waɗannan da kaka gano a hannunmu innan mun gaje su ne daga su waɗancan magabatanmu na ƙara'uha kama ƙara'uha muna karanta su yadda magabata suka karanta su wa na ƙuluha kama ƙalu muna faɗansu kamar yadda suka faɗa ya ce inna laha la ya ja'alu hujjatan fi arziki Allah baya sanya babban shehi a doron ƙasa a ce kuma yus'alu an shehin a tambaye shi wani abu fa ya la'adun bayuwa bayuwa Allah ya ajiye wata hujja ne ma'ana irin shehunan sanda ake kira hujjatullah bayan da za Allah ya ajiye hujja a doron ƙasa a tambaye shi wani abu a ce bai sani ba saboda haka in ka bullo mai ta attaura ka tambaye shi kawai zai karanta maka in ka bullo ta injila kawai zai karanta maka in ka kullo mai ta zabura zai karanta maka bai dace a ce akwai wani shaihi hujja a doron ƙasa da za a tambaye shi wani abu ya ce bai sani ba shi sa kake gani duk littata sannan suna hannun <laughs> abin da shaihi ya gaya ma wannan fere kenan ina fata an gane ka duba wannan magana usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da hudu kitabul hujja babun a ƙarƙashin babi mai taken annal a'immata alaihimus salamu indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillahi azza wa jalla a ƙarƙashin babin da yake cewa lallai limaman shi'a din nan goma sha biyu duk littattafan samaniyan da Allah ya saukar suna hannunsu wa annahum ya'rifunaha kuma sun san littattafan ala khilafi alsinata duk da saɓanin sabanin yanda aka rubuta su harcin littattafan akwai tafsiru nuri sakalain tafsiri mai suna nuru mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da tara zuwa ɗari uku da talatin da talatin daidai zuwa ɗari kuma da kuma ɗari da uku ƙarƙashin suratu ali imran a ta'alif ta'alike a nan raddi yukhadhu min hadhihi riwaya wannan riwaya wato muna iya ɗaukanta a matsayin anna shiyukha shi'ati lallai shehunan shi'a ja'alu li a'immatihim qira'ata a taurati ko sun tabbatar wa limamansu su cewa makarantan at-taurani da injila wa ghairuhuma da makamantansu kama qara'a hal anbiya'u kamar yadda annaban da aka saukar masu littattafan suka karanta su hatta yajidu ma yujibuna fihi ko me yasa suka karanta attauran da injilan da zaburan suka iya su domin kada a tambaye su wani abu su kasa bada amsa to kaga su sahifatu fadima can waɗannan ba su amfana ba ko ba ku gane ba tunda yanzu ya sun ce a can akwai ilimin duk wani abu na duniya da lahira a cikinsu hatta sunayen 'yan aljanna da sunayen 'yan wuta da sunayen garuruwa da kuma duk wani abin da ke cikin garuruwa da hanyoyi da menene har ran about da bishiyoyi da sunayen bishiyoyin nan akwai hal akwai abin da ke cikin kowace sama ko ta ɗaya da bayaninta da abin da ke cikin harkar mai na bakwai da kasai da duk wani abu amma yanzu sun gudu kuma suna karanta attaura da injila da zabura saboda kar a zo a tambaye su wani abu su kasa ba da amsa wancan waɗancan akwai tawaya kenan yanzu ana neman guduman attaura da injila da zabura ko ba ku gane logic din ba kenan yawwa وغيرها كما قرأها الأنبياء حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسئلة الناس من هذه الكتب وهذا خروج عن الإسلام إذا حكم يما سنة دعوار مسلمين ثم في مسلمين ودعوة لوهدة الأحيان أديان إذا كانوا نرى كمان أيديولوجي إننا فكرا هذا الديني na fata an gane idan da ake cewa addinai ɗaya ɗin nan wannan tunanin ne ina fata an gane ko yawa wahdatul adiyan wa qala ta'ala alhalin Allah madaukakin sarki yace wa man yattabi ghayra al-islam dinan duk wanda ya wurke wani tafarki ba dai musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba wa huwa fil akhirati minal khasirina yayi asara a gobe kiyama tun sauta ranar sayyidina Umar yana zaune a gaban manzo Allah sai manzo Allah ya hango shi yana rike da ina ji a taura ne ko injila yana dan karanta wani portion waɗansu ɓangare a wajen manzo Allah ya masa faɗa ce har yanzu Umar kana rike da kana duba waɗannan ga ƙur'ani? ya masa faɗa bar waɗannan bar waɗannan kuma aya cikin alkur'an annabi ma yace in yahuda sun zo wa anifkum bainahum bima anzala Allah ilayka su kansu yahuda da nasara in sun zo gabanka ka musu hukunci da abin da aka saukar maka me nan. alkur'ani amma me yasa kana kana karanta injila don in sun zo kai ka ba su fatawa sai sun tambaye ka wani abu wallahu subhanahu wa ta'ala kad nasakha bil qur'ani al kutub as samawiyya mun san Allah ya shafe dukkan sauran littattafan da ya saukar da zuwan alqur'ani al alqur'ani ya shafe su ya kau da su ya gusar da su ba a amfani da su sun expire lokacin su ya wuce tunda qur'ani ya ne ya ya zo ya kashe su ya abrogating nasu qala ta'ala ga abinda Allah yake Wa'anzan anzalna ilaykal kitaba bil ya kai Muhammadu sallallahu mun saukar maka da littafi da gaskiya shine alqur'ani musaddiqan lima baina yadayhi wanda yake gaskata littafan da suka gabace shi min kutubi ko wa muhaiminan alaihi sai dai alqur'ani ya yi dominating din wa muhaiminan alaihi qur'ani ya ya rufe su qur'ani ya danne su ya shafe su saboda haka yanzu qur'ani ne a sama ya take waɗancan fahkum bainahum bima anzalallah duk wanda ya zo gabanka ka musu hukunci da wannan alqur'anin da na saukar maka Allah ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum kada ka kuskura ka ce zaka bi son zuciyansu yahuda da kiristocin nan amma ja aka min alhaqqi ka ce zaka bar abin da ya zo maka na alqur'ani ka ce zaka bi nasu Allah ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa min kowa mun sanya musu irin nasu shari'an daban irin shari'an annabi Musa da abin da zuwa cikin littattafan daban na annabi Isa da abin da zuwa cikin littattafan daban na zabura abin da ya zo ciki yanzu duka Kur'ani ya gusar da wannan yanzu sai dai abi shari'an alqur'ani walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahidatan ko da Allah ya ga dama da ya sanya mutane al'umma guda ɗaya akan Qur'anin nan walakin ma a taku. sai da Allah ya yi haka ne domin ya jarrabe kowaɗanne game da abin da ya ba su ya ba yan attaura attaura a lokacin domin ya jarrabe su ga suwa za su yi imani da shi suwa za su kafirce ya ba da injila a lokacin da aka saukar da shi ga annabi wannan lokacin domin a jarrabi mabiyansa a ga suwa za su yi imani da shi waye za su kafirce haka nan ma attaura haka nan ma alqur'ani saboda haka fastabiqul khairat su rika rige rige rige ne wajen aikata alheri ilallahi marji'ukum da Allah ne makoman ku ke jami'an gaba ɗayan ku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ya ba ku labari akan abin da kuka rayu a nan duniya kuna sabani a kansa muna sabani muna ce alqur'ani shine namu waɗancan suna ce a taura ne daidai waɗancan a injira ne daidai baibul waɗancan kaza waɗancan kaza Allah ce akwai ran da za ku dawo in yi hukunci a gare ni faɗa muku wanda suke kan gaskiya mun sama ma saboda haka ya muhammad wa anihkum bainahum kai hukunci a tsakanin su yahuda da kiristoci da dukkan mutane bima anzalallahu ilaika da addima anzalallahu da abinda Allah ya saukar maka na alqur'ani wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zuciyansu kaga Allah madaukakin sarki ya nuna su addinin su na yanzu da suke rike da shi son zuciya ne saboda tuntuni Allah bai kira shi addini ba hmm? wa hazarhum ka rika hattara ya Muhammad sallallahu ka rika taka tsantsa an yaftinuka kada ka kuskura ka biye musu su fitine ka an ba'di anzalallahu ilayka ga wani shashi daga abinda Allah ya saukar maka kada ka yadda su ja ra'ayinka su zamar da kai ka bi nasu ka bar abinda Allah ya saukar maka fa in tawallau idan ka kira su zuwa ga musulunci nan ka kira su ka kira su suka ki to fa'alam ka sani anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ne Allah yana so ne ya musu kamun talala sakamakon waɗansu zunubansu yanzu mutum ne ya sa san marami a nan katoto kana can wani akwai rami wani akwai halaka ma wani akwai rami wani akwai yayi insisting to ina jin Allah ya rubuta masa ne ya rubuta masa ne halaka shi yasa yake ya saurare ka to duk wanda ka mai wa'azi ya Muhammad da wannan alqur'ani yaki kai kai yaki to ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum Allah yana so ya kama su ne sakamakon zunubihim waɗansu zunuban da suke yi wa inna kasiran minan nasi la fasiqun don mafiya yawan mutane fasikai ne bi ma'ana masu saba wa Allah ne masu bijire wa Allah ne Allah ce afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya jama'a suke so a rika musu da shi Da ƙur'ani ga hadisan manzon Allah ba za ku je in wani abu ya shiga tsakaninku ku ce wani a duba mana mai shari'an Allah take mai Qur'ani yace mai annabi yace a mana hukunci da shi sai a ce a je customary ko a je gun wani abin nan wanda ba na Allah ba yanzu irin waɗannan tarkace na mutanen jahiliya wajen ne kuke so ku rika kai kararrakin ku Allah ce kai wa man ahsanu min Allah hukman babu wanda ya fi kyawun hukunci irin hukuncin Allah babu wanda ya fi kyawun aiki irin wanda ya kai damuwan shi gaban kotun Allah liqaumin yu'minun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yu'min babu wanda ya kai iya hukunci irin mumunai da suke kai hukuncin su yuki nuna ko mutanen da suke da yaqini da imani da hukuncin Allah babu wanda ya kai su kyawun magana ina fata an gane ko to wannan abun da ya saukaka daga yau kenan da fata Allah ubin ya mana muwafaka mun ji dai irin littattafan da yadda suka yi imani da su hadda a taura da injila ma a shi ina fata an gane ke sa ba ka gani su haka da yahuda idan hatta sahu sahu hmm? Allah wani ya rufa mana asiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.